Bismillahirrahmanirrahim. Duhu sarƙaƙiya, babi na goma sha shida. Tana ƙoƙarin miƙewa ta harare sa, ya san abin da take nufi. Babu yadda za a yi yau ɗin nan Umma ta ce ba zai fita ba, don ya san tabbas tun da Abraham ya fita a siffarsa da Husna ya san akwai ƙura. Idan ba zuwa ya musu bayani ba, kenan ranar da ya ga Yasir da Husna a shafin mall ɗin nan Abraham ne, gumi ya karyo musu. lallai Husna na cikin bala'i. Gashi ta ƙi yarda da cewa jinsin aljanu ba a rayuwa da su. Soyayyar Abraham ta rufe mata idanuwa. Kafa Yasir da ido haji ya sauda ta yi hannunta riƙe da gorar maganin ta ce, Ba za ka karɓa ba sai naman mare ka. Ba musu ya karɓa ya juya ya kalli ni ba, wadda kirjin take hawa da sauka. Gumi kawai take yi. Jiri ta ji yana neman 'yar da ita. Shi kenan, idan Yasir ya sha wannan zai dawo hayyacinsa? Dole ta san abin da za ta yi ta hana shi shan wannan maganin. Inna ta ce ka ga ɗan ƙwalƙuba, an ce ka sha abu ka tsare mu da idanuwa. Kai ko baka sha wannan maganin ka dawo hayyacinka ba dole a mai da aurenka da Husna ka ji na faɗa maka. Bai ji iya sa ya soma sha ran sa ɓace. Har ya gama sannan ya cillar da gorar. Ajiyar zuciya Hajiya Saude ta sauke. cikin zuciyarta addu'a take da neman nasara a kan abin da ta bashi idanuwansa jajir yake bin su da kallo ya riko hannun ni ya ce mu je zo mu je ki kwanta ki huta zubewa ta yi wanwar a ƙasa tana hawaye cikin kissa ta ce wash wayo Allah ya yasir mara ta na yi min ciwo wash asusu ta tsugunna a gabanta dadi ya miƙe yayo kanta ya tallabo ta ya ce Juna biyu gare ta, na san maganar aure na ya sa ta shiga wannan yanayin. Ni ba na son Husna, ba zan aure ta ba, ba na son ta. Ya ce cikin haushi. Hajiya Saude ta ce, ko za ka mutu sai ka mai da aurenka da Husna ka ji abin da na faɗa. Rungumar mu ni yayi ya fice da ita yana faɗar maganganu. Baki buɗe in nake kallon Yasir, ta rage haɓa ta ce, Taɗi jam, lallai wannan tsageren yaron sai an yi da gaske. Hajiya Saude ta ce tana kallon Hajiya Rabi. Duk ma makircin mutum da iskancin shi wallahi sai na ga ƙarshensa a kan ɗana. Ba isa an juya mai tunani ba. Ta ba baki Hajiya Rabi ta ta miƙe cike da fargabar abin da Yasir ya sha. Duk da ta san abin da Yasir ya sha ba zai yi tasiri ba. Nan ta bar su suna tattaunawa da momi wacce gaba ɗaya a susuce take ba ta cikin kwanciyar hankali. Rungumar ta Abraham ya yi ɗora ta kan ƙirjinsa. yana shafa kanta ya ce, Na ce zan koya miki yadda ake tafiyar da miji ke kullum sai dai a jiyar da ke daɗi, ba ki san yadda za ki jiyar da ni ba. Ya kashe mata ido ɗaya. Yasir na rungume da Muniba yana lallashin ta. cike da kulawa ta ƙi daina kuka. Hankalinsa ya yi ƙololuwar tashi. Ya ce, Kin dai san ba na son kukan nan naki ko? Gashi yanzu ba ke kaɗai ba ce ki daina kuka. Me kike so in yi maki ki faɗa min? Cikin kuka ta ce ina matuƙar ka idan har ka dawo da Husna ka aure ta mutuwa zan yi. Ni da abin da ke ciki na ta rushe da kuka. Ya toshe mata baki cikin damuwa ya ce, Me kike son faɗa min yanzu? Ta ce ka sake ta ka ƙarasa sakin da kai mata kawai idan ka yi mata saki uku babu wanda zai ce sai ta shiga rayuwarka sai ka aure ta don Allah kaji. Gumi ne ya karyo masa ji yake yi kansa na sarawa. tun da ya sha abin da momi ta basa a kan sake yi masa ciwo. Tabbas Muniba ta kawo shawara, idan ya sake ta ta saku iyaka mominsa ta yi fushi da shi, daga fushin shi kenan ya riga da ya yi mata saki uku, babu wani abu da za a iya yi, har sai ta yi wani auren. Ya ajiyar zuciya ya ce, ki kwantar da hankalinki takarda zan rubuta a rubuce shaidar nasa ki Husna. Muniba shi kenan ko? ta miƙe ta zauna da sauri jikinta har rawa ake yi ta ce ka rubuta yanzu ya jinjina mata kai ya janyo ledar da suka dawo ya cicciro mata kayan da ya siya mata yana nuna mata tana ƙara shagwabewa a zuwan mai ciki hafiz ka faɗa min gaskiyar lamarin wannan azdan ɗin naka ban yarda ba jikina na bani wani al'amari ne tattare da kai wanda kake ɓoyewa ba ka so in sani hafiz ka faɗa min gaskiya Umma ta tsare sa da ido ya yi wankansa fes ya ce babu komai Umma wallahi azdan ne ki kwantar da hankalinki. Na ji sauƙi. Yanzu ma zan ɗan fita ne in ga wanda ya taimaka min ya zo yana ƙofar gida yanzu haka. Ta jinjina kai nan ko malamin da ya yi zashi wajensa ne ya kira a waya ya zo. Hankalin Umma bai kwanta ba ya tafi shi da kallo. Tana girgiza kai san bata san mai yasa ba ta ke faɗuwa akan Hafiz. Tamkar wani abu zai same shi take ji. Yana buɗe ƙofar gidan ya tozali da Malam Ibrahim. Ya faɗaɗa murmushi, ashe ka zo Malam. Barka da zuwa, ai na haɗu da mummunan hatsari akan hanya ta ta zuwa wajen kaɗazun. Wannan aljanin ne ya bi ni kirsi rage ya kashe ni. Abraham ne ya zo a siffar malamin da Hafis ya kira bai sani ba ya ce, Ai ka san su aljanu musamman baƙaƙe mugunta gare su sai an miƙe an yi da gaske sannan. Hafis ya jinjina kai ya ce mu je ko? ya buɗe motar dadinsa da ita za su fita ya shiga. Abraham ya shiga ya zauna a gaba Hafiz ya yi wa motar ki yehon mai gadi ya buɗe gas suka fice. Tafi suke Hafiz cike da mamaki yake yi yana satar kallon Malam Ibrahim wanda ke zaune a gefe. Abraham ya riki ya koma yadda yake. Hafiz na ƙoƙarin fakin a ƙofar gidan su suna yana jiya suka yi ido hudu da Abraham. Ya firgita sosai. Yana kallon sa yana murmushi ya ce, ka dai dage sai ka raba ni da husna ko ka dage sai ka bakunci lahira ko hafiz ya girgiza kai cike da tsananin tsoro abraham ya ce ban so na fito maka a ni ba ne, yanzu amma hakan bai yiwu ba saboda yadda zuciya ta ke a zalzalata ni ba mugu ba ne. amma kun dage kai da iyayenku sai kun raba ni da husna ko ni ba mugu ba ne. amma kuna ƙoƙarin koya min mugunta sakamakon dagewa da kuka yi ganin kun raba ni da masoyiyata a bar ƙaunata. To za mu ƙulla za mu saka ƙafar wando ɗaya da ku, dukkanku zan ɓatar da kai zan kashe ka, ya ce cikin kakkausar murya cike da tsananin fushi. Addu'a sosai Hafiz yake yi a bakinsa suna kallon kallo shi da Abraham. Ganin addu'ar da Hafiz ke yi ya sa ya ɓace daga cikin motar. Shiru Hafiz ya yi kifa kansa da sitiyarin mota cikin firgici. tsab aljanin nan zai raba shi da ransa amma ya ci alwashin ganin Husna ta samu lafiya ko da zai rasa rayuwarsa. Fitowa ya daga cikin motar ya nufi gidan ya tura kofa? Tozali ya da Husna zaune ta yi tagumi tana ganin sa ta miƙe ta tsaya ta nufo shi da sauri. Yaya me ya same ka? Tambayar da ta yi masa ya sa gabansa ya faɗi yana kallon ta cike da tsananin so da ƙauna. Ta kalli goshinsa cikin rawar murya ta ce ka ji ciwo. Ya jinjina mata kai ya ce zo nan zo. Eh, ya fito ta tana ƙoƙarin zuwa Abraham ya shiga jikinta. Kallon da ya ga Husna ta yi masa ya san ba ita ba ce. Wucewa ta ta canza hanya ta nufi bayan gida da ita ya fita a jikinta. Ya tsaya yana mata wani kallo. Tsoro da firgiti ya kama ta, mai ta yi masa. Yadda ta ga yana canzawa ya sa ta firgita, za ta gudu ya fusgo ta ta faɗa jikinsa ya matse ta. Cikin ƙarfi, ta yi ‘yar ƙara ta ce, kin isa da aure na ki rinka magana da wani ba na ce ki daina kula sa ba ba ki ji ko dama ba so na kike yi ba ƙarya kike yi kishi ya rufe wa Abraham ido san bai ga hawayen da ke zuba a idon Husna ba tsabar azabar da ta ji rikon da ya mata ya ci gaba da magana ya ce babu wanda zai raɓe ki ya zauna lafiya ko da uban da ya haife ki ne ta fuske daga riƙon da ya mata tana hawaye jikinta na rawa iska ce ke kaɗawa u a wajen ta ce mahaifina fa kace Abraham mahaifina kake zagi a karo na farko da Husna ta ji zafin Abraham ta ce kar ka sake mummunan farci akan mahaifina duk sanda nake yi maka zan iya haƙura da kai yana kallon ta idanuwansa suka yi fari hawaye ya wanke mata ido ya ce to shi kenan ki gwada in baki san waye ni ba zan nuna miki cikakken ni aljani ne ba zan taɓa bari ke rayuwa da kowa ba sai ni na faɗa miki kuma zan baki mamaki zan horar da ke yadda ba za ki ƙara min kuskuren abin da kika yi ba ya ɓace ta durƙushe a wajen tana kiran sunansa abraham ka dawo ka yi haƙuri na yi kuskure ka san ina son ka kuka take yi kamar ranta zai fita tana waige-waige tana neman sa cikin kuka ta taho ko ganin gabanta ba ta yi suka yi karo da yasir wanda shi ma bai san da ita ba jiya sun yi karo ta faɗa jikinsa tana kuka ta rungume sakam na san ba za ka nisance ni ba Abraham kar ka yi min haka ka dawo ko na san ba za ka tafi ka bar ni ba Yasir ya ture ta yana kallonta kamar zararriya take kallonsa idanuwanta sun yi jajir sun tattashi yana kallonta tana canza masa cikin wani irin yanayi yake kallonta lokaci ɗaya idanuwansa ke haska masa wata yarinya mai siffarta wadda ya rayuwa da ita a baya sai dai bai san wace ce ita ba Muniba cikin zumuɗi ta kilaba a cikin bedroom ɗinta. Ta kira ummanta tana ɗauka ta ce albishirinki umma. Cikin ƙosawa da son jin mai yar za ta ce ta ce gora mai ya faru Muniba. Muniba ta yi murmushin takaici ta ce Yasir ya taho cikin gida da takardar sakin Husna saki uku. Ya taho ya kai wa momi takardar yanzu haka. Tsalla ya rabu ta cikin tsananin farin ciki ta ce alhamdulillahi. Suka sheƙe da dariya. Hajiya Rabi ta ce, ina nan ina ta tunanin abin da Yasir ya sha. Zai sa ya dawo hayyacinsa, idan ya dawo hayyacinsa ma a banza tun da saki uku ya yi wa Husna. Kin ga babu aure tsakaninsu, ita har abada. Muniba farin ciki ta tsalle tana rawa ta kashe wayar. Abraham ne ya shige jikin Husna ya sauya mata kamanni. Yasir gani ya tana rikidewa ta koma wani gabjejan mutum mai ban tsoro. lokacin da take ƙara nufosa a guje ya nufi cikin gida cikin kiɗimewa ita kuma husna tsoro ya sa ta zubi a ƙasa tana kiran momi momi ki gudu ga zaki nan zai kashe ku ku gudu ihun ta sa su momi da hafiz fitowa don abin da take ambata ita a zaki take ganin yasir mai mummunan kama ita kuma ganin yadda take rikida ya sa ya ji tsoro ya cikin gida yana sassarfa gidan ke juya mata iska ta ko ina take kaɗawa a hankali take bin ko'ina da kallo yana sauyawa baƙiƙirin duhu ya garwaya ko'ina ba ka ganin gabanta ba ta ganin bayanta ta ƙara tsandara ihu ta fada ƙasa zube hafiz zaune cikin al'ajabi yake ba wasu inna labarin abin da ya faru da shi cike da damuwa hajiya saude ta wuce su suka rage umma hadiza ta ce lallai hafiz ka auna arziki ashe da wannan mugun aljanin ya raba ka da ranka da mai zamu ce wa mahaifiyarka na tabbatar bata san inda ka je ba momi cike da tausayawa take kallon hafiz ta jinjina kai ta sauke numfashi ta ce sannu hafiz sannu kaji gashi wannan lamarin ban san ya zan yi da shi ba yasir san baya son husna hasali ma ya mance da ita ba ta gabansa hajiya saude ta kasa gane hakan da ba don husna akwai auren yasir akan ta ba babu abin da zai hana ban amince maka aurenta ba don na san za ka sadaukar da rayuwarka da farin cikin kadan ganin ta samu lafiya. Duk da Yasir ya furta kalmar saki. A guje Yasir ya shigo yana haki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya Yasir mai yake faruwa mai ya faru. Kai da waye ko barayi ne. Nuna kofa yake yi cikin haki yake soke numfashi yana faɗin ita ce ita ce wallahi dodo ce ba mutum ba. Duk a firgice suke suna kallon kofar shigowa cikin ruɗani. na kakar Husna kamar ta ruga a guje ta ce wace ce. Yasir ya shiru ya dafa kirjinsa yana rike da takardar sakin Husna ya ce hus hus hus ya kasa karisa sunan. Umma Hadiza da Hafiz rigargen ambatar sunanta suka yi a tare. Husna ya jinjina musu kai. Momi ta rushe da kukan takaici cike da masifa. Idanuwanta sun rufe take faɗin Allah ya wadaran wannan aljanin da yake tare da yarinyar nan. ya hana ta zaman lafiya wannan wace irin masifa ce duk inda yake tsinanne ne shi ba zai taɓa gamawa da duniya lafiya ba mugu a azzalumi hafiz bai jira cewar ta bai fice a guda shi da umma hadiza da inna wacce ke bi ma bayansa abraham ne tsaye jikin bango yana sauraren furcin momi idanuwansa suka kada suka yi jajir cikin fushi yake mai tsanani danna zuciyarsa ya yadda jikinsa ke girgiza ɗakin ya shiga juyawa yana girgiza kamar ana dukan ƙasa waige-waige momi ke yi babu kowa sai yasir da ke tsaye kamar an dasa shi yana bin ko ina da kallo danna zuciyarsa abraham ya idan yadda ya fushi zai iya fitowa daga jikin bango idan kuwa ya hakan tabbas momi mutuwa za ta yi ganin hafiz ya ɗauko husna ya sa abraham ya miƙe ya girgiza ya shige jikin husna ya yi miƙa mai ƙarfi sai gashi ya watsar da umma hadiza da inna wadda dama baya take yi miƙewa ta ta tsaya tana yi wa hafiz wani mugun kallo idanuwanta sun firfito waje taikwafa ta ce cikin wata irin murya kar ka sake kuskuren kai hannunka jikin husna don husna matar aure ce idan kuma kai kuskuren hakan to tabbas za ka yaba wa aya zaƙinta momi a fusace ta miƙe tana nuna husna wacce san ba ita ba ce abraham ne a jikinta ta ce ƙarya kake yi aljanin banza mutumin banza mutumin wofi kai in har santa kake yi tsakani da Allah ba za ka taɓa zama tare da ita kana cutar da ita ba mugu a zalimi ka sani akwai ƙiyama sai an yi mana hisabi da kai jikin momi na tsananin rawa take yin magana take da fushi Ya siryar ƙota yadda jikinta ke rawa ya zaunar da ita sai ya rage ta yanke jiki ta faɗi Abraham jingina a jikin bango a jikin Husna gashin kanta ya mutse ya mimmike. Shaidar ba ita ba ce. Umma Hadiza ta ce wai ina ba da masi yake ne bai san me ke faruwa ba Ya zo ya kira mana malami Adiba yarinyar nan da ke tsananin shan wahala. Abraham kallon su yake yi cike da takaici. Yau da a ɗan momi uwar Husna bace ba, yau da sai ya naka sata sai ya maida ta abin kwatance. Bata san ba a nuna sa da yatsa ba. take nuna sa take masa mugun furici saboda tsananin son da yake yi wa Husna. Ya sa yau tun da yake bai taɓa fushi da ita ba sai yau. Darajar Husna ta sa ya ƙyale ta. Inna ta karɓa zancen ina ba da masu yake neshin. Momi ta girgiza kai ta nuna mata sashin ya Rabu wanda yake a rufe. Idanuwan Hafiz sun yi jajir yake takowa gaban Husna. Wacce ke tsaye Abraham ne ya ce, kai da a ce mutum na ganin aljan wallahi da sai na yi wasan kura da kai don na tabbatar ni dan adam na fi ka daraja ninkin ba ninkin saboda haka ka matsa ka bani wuri kafin in tofe ka da ayar Allah Hafiz ya ce yana kallon Abraham da ke kallon sa ido cikin ido ƙwayar idanuwar Husna kaɗai yadda ya sauya zuwa kalar ruwan toka babu fari sai ka firgita Yasir na tsaye ga baki ɗaya ran sa ɓace yake haushin Hafiz yake yi ji wani zaƙewa da yake yi a kanta. Wata zuciyar ta cewa ya Yasir maye ka kai da ka rubuto mata takardar saki. Tsaki ya ya kalli takardar da ya riƙe ta da kyau. Gaban Gabansa ya yanke ya faɗi. Ya ji yana son ya kalli fuskar ta ya kasa haƙuri da daina kallon ta. Tabbas ya san yarinya mai irin kamanninta a nan gidan. Amma mai yasa tunda ta zo bai tuna da hakan ba. To wace yarinyar ce? Ɗan tsaki ya yi ya ɗago kai suna haɗa ido ya rintsa ido namiji ya gani. Fuskarsa baƙa irin idanuwansa jajir, haƙoransa a waje. Ya rufe idanuwansa jikinsa sai kirma yake yi. Tsoro da firgici suka ci kasa. Hafiz ya buɗe baki cikin ƙarfin hali da dauriya. Duk da yadda yake jin faɗuwar gaba ya soma ƙoƙarin karanto addu'a zai tofa Abraham ya shaƙe sa. Cike da kwarkwasa Hajiya Rabi ke zaune gaban dari tana zuba masa shagwaba irin ta manyan mata. Dadi washe baki yake yi yana zaune daga shi sai singilat gefensa. Lemu ne da aka haɗa masa ya ji magani. Ga farfesun naman zabo nan ya ɗauki cinya ya yaga ya tauna daɗi ya ratsa shi. Ya rinsa idanuwansa ta ‘yar dariya ta ce cikin kisa ya yi daɗi ko? Na yi maka shi na musamman ne na san za ka so shi. Idan ka gama akwai alkubus a waccan kular. Dadi ya jinjina kai ya ce duk ni kaɗai. ta gyaɗa masa kai hajiya rabi na jin bugun ƙofar da ake yi ta basar amma shi dadi bai ji ba ta ɗaura mat cikin kissa ta ce bari in ƙara mana ƙarar tv ba na ji za ta ƙara cikin tsawa da ɗaga murya na ta ƙwala kira ta ce bada masi da sauri dadi ya kalli hajiya rabi ya ajiye cinyar naman da ke hannunsa yana ƙoƙarin haɗewa ce kamar muryar inna za ta yi magana ta ƙara ƙwala masa kira bada masi ka fito mana sai ka ce kana zaune da kai ya da ya miƙe ya ɗauki rigar sarin sa ɓace ya buɗe ƙofar ita ma hajiya rabura ya ɓata ta biyo sa yanzu duk bugun ƙofar nan da nake yi za ku ce ba ku ji ba ka zo mu je husna babu lafiya aljanin nan ya tashi zai kashe ta ga ta can sai rikida take yi ran dadi ya ɓaci ya kalli hajiya rabu ta kicin kicin da rai ta ce ni ce dai ba a so a ganni na samu sukuni da mijina babu wasu aljanu wannan yarinyar ƙarya take yi ni na gaji A fusace dadi ya gaba inna tana kallon Hajiya Rabi sheƙeƙe ta ce to ga mandi mai hada uba da ya ma kira. Hajiya Rabi ta yi mata wani kallo ta bi bayan dadi. Hafiz da ƙyar yake jan numfashi shakar da Abraham ya yi masa cikin ikon Allah Umma Hadiza da momi jikinsu sai kirma yake yi. Ya sake sai ya ƙwalla ƙara. Wacce dadi na ƙoƙarin shigowa sashin ya firgita ya shigo kamar an je hosa. Yanke jiki ta ta faɗi idanuwanta a rufe. Ƙarar faɗuwar ta yasa Yasir saurin kallonta da mamakin sa bai gansa a dodon da yake ganin ta ba. Gashin kanta ya rufe gefen fuskar ta, sai wata 'yar ƙwalla da ke bin gefen fuskarta. Shiru yayi daga bisani ya kawar da kansa, Hajiya Rabi ta saci kallon da Yasir ke yi wa Husna. Ta jinjina kai, taɓi jam, ta zama jikinta ta koma gefe ta tura muni ba saƙo. Wani irin abu ne wannan? Gidana ya koma kamar na 'yan bori. Zainab me haka? Wani irin iskanci ne wannan haka? Yana nuna Husna wacce ke kwance a hankali take buɗe idanuwanta tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya. Tana kallon dadi da ke tsaye a fusace. A hankali ta miƙe ta zauna tana murtsake ido. Dadi ya daka Husna tsawa ke tashi ki zauna. Ta kalle sa tana ƙara kallon sa ta ɗan tsorata ya ce. Mata gare ku ina macen da take fama da buɗewar gaba. wanda koda da ta yi matsin da an haɗu da mai gida sai gabanta ya ƙara buɗewa. Ina mace da take fama da matsalar infection wato dattin mara. Don Allah don annaba mata shawara gare ku mu daina yin ɗinki. Ku daina zuwa asibiti domin a yi muku ɗinki kuna ɓarnatar da kuɗinku kuma daga baya matsaloli su faru. Ina budurwa ina bazawara. ina kuma matar auren ga ingantaccen magani na zo muku da shi mai suna ƙarshen martaba magani ne na ƙwarai haɗin gargajiya babu cutarwa a cikinsa ina mace da infection ya hana ta jin daɗin aure da mijinta ina wacce mijinta baya ganin darajarta ina wacce mijinta yake wulaƙanta ta ina macen da bata isa ta ce miji ya bata ya ɗauka ya bata ba kin san menene matsala? gyara yar uwa ki gyara kanki ciki da waje ki ga ikon Allah domin shi namiji a rayuwarsa yana so ya kusanci mace ya ji ta zamzam to kin gama da shi yar uwa wannan maganin mai suna ƙarshen martaba kala uku yake zuwa kala uku ne a cikinsa wannan na tsuguno ne shi mallaka ne kuma duk yadda kika kai da buɗewar gaba sai ya haɗe ki tsaf sannan kuma wannan na sha ne duk yadda kika kai da rashin ni'ima da bushewa ‘yar uwa in dai kika sha wannan sai kin zama indararren ni'ima sai kin dinga canza pant saboda za ki dinga jiƙewa ne da ruwan ni'ima shi kuma wannan matsi ne sai lokacin da za a haɗu da mai gida ake amfani da shi ‘yar uwa ki haɗa wannan uku bala'in tantirin haɗin duk taurin kan ɗa namiji sai ya martaba ki domin yana dawo da dukkan wani martaba ta ya mace amfani uku yake yi yana mallaka sannan ya ƙara miki ni'ima ya matse miki gabanki yar uwa ya miki maganin infection ya wanke miki duk wata matsala da ke cikin mararki ko kuma gabanki ƙarshen martaba magani ne da ya samu lambar yabo a wurin mata ‘yar uwa ki gwada wannan haɗin ki sha mamaki. Sannan kayayyaki na a wajena kaɗai ake iya samun sa, amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari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 Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nambar. Sifili bakwai sifili, uku biyu, huɗu tara, huɗu tara.